Tasalonikawa ta fari Sura biyar To, ’yan uwa, game da ainihin lokaci ko ranar da waɗannan abubuwa za su faru, ba lallai sai an rubuta muku ba, gama kuma kun sani sosai cewa ranar Ubangiji za ta zo kamar zuwan barawo da dare, lokacin da mutane suke cewa muna zaman lafiya da salama, sai kawai halaka za ta auko musu. kamar yadda zafin haifuwa yakan kama mace mai ciki ba kuwa hanyar tsira amma ai ba a cikin duhu kuke ba yan uwa har da ranar nan za ta same ku kamar zuwan barawo gama dukanku ku ’ya'yan haske ne ’ya'yan rana kuma mu ba na dare ko duhu ba ne saboda haka kada mu yi barci yadda waɗansu suke yi sai dai mu yi zaman tsaro da shiri gama waɗanda suke yin barci da dare suke yi, waɗanda suke buguwa kuma da dare suke yi, amma tunda mu na rana ne sai mu yi zaman tsaro, mu sa rigar karfe ta ban gaskiya da kauna, da kuma hular kwano ta sa zuciya ga samun ceto. Allah bai kada ramu ga fushinsa ba, sai dai ga samun ceto ta wurin Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ya mutu saboda mu. domin ko muna da rai ko muni barci mu zama muna tare da shi saboda haka sai ku karfafa juna ku yi ta gina juna kamar dai yadda kuke yi yanzu amma muna rokonku yan uwa ku ba masu fama da aiki a cikinku girma wato shugabanninku cikin ubangiji masu yi muku gargadi ku rike su da mutunci sosai cikin kauna saboda aikinsu, ku yi zaman lafiya da juna. Muna kuma karfafa ku, uwa, ku yi wa masu ƙiuyan nan fada, ku karfafa waɗanda ba su da ƙarfin zuciya, ku taimaki marasa ƙarfi, ku yi hakuri da kowa, ku kulafa, kada kowa ya rama mugunta da mugunta, sai dai kullum ku yi ƙoƙari yin abin da yake nagari wa junanku da kuma sauran mutane. ku yi ta farin ciki kullum, ku yi ta yin addu'a babu fasawa, a cikin kowane hali ku gode wa Allah, gama wannan shi ne nufin Allah zuwa gare ku a cikin almasihu Yesu. Kada ku danne maganar Ruhun mai tsarki, kada ku raina anabci, sai dai ku gwada kome, ku rike abin da yake da kyau, ku guje wa kowace irin mugunta. Bari Allah da kansa mai salama. ya tsarkake ku gaba ɗaya, ya kuma kiyaye ruhunku, da ranku, da jikinku duka, mara tabo, har ranar dawowa Ubangiji Yesu almasihu. Shi wanda ya kira ku mai aminci ne, zai kuwa aikata, ‘yan uwa, ku yi mana addu'a, ku gaida dukan ‘yan uwa da sun bar kauna mai tsarki. Na roke ku cikin sunan Ubangiji, ku karanta wa duka ‘yan uwa wasikar nan. alherin Ubangijinmu Yesu almasihu ya kasance tare da ku, amin.